yanzu haka dai ta tabbata cewa shugabannin jami'ar apc na jihohi na tare da gwamnoni wajen amfani da delegate maimakon zaben kai tsaye na irtin kai wato kato bayan kato da ake kira da red primary domin zaben fidda gwani da ake shirin yi a yanzu wannan batu na irtin kai wato kato bayan kato shine mako ya ja ce ku tsakanin gwamnati da ke da ra'ayin a yi amfani da dalge wajen zaben fidda gwani da kuma wasu 'yan ta sauya zani na jam'iyyar da suka hada shugabannin jam'iyyar a tarayya da ke tare da bangaren shugaba Buhari da kuma shugaban jam'iyyar Adam Oshimole to wai ko me yasa shugabannin jam'iyyar na jihohi ke mara gwamnati a yaki da zaben yatin kai wato kato bayan kato wannan mako ita ce tambayar da ne wa sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Adama Ahmad Lawal jim kaɗan da taron da suka gudanar domin ɗaukan wannan mataki. Da farko dai mun bi umarni da aka ita uwar jam'iyya ta umarci kowane jiha da suke su zauna a su da irin zaɓen da suke so su yi to ma jihar adamawa mun zauna mai sec meeting wanda mun zauna mu tattauna mun yadda gaba ɗaya mu za mu yi zaɓe ne na indirect wanda kuma duka an sa hannu a wanda suke na wannan mitin din wanda kuma za ka yi Abuja mun bi doka dai kamar da ita na war jam'iyya ta umurci kowane state su yi idan kana so ka yi dare ka je ka zauna ka rubuta kawo in kana so ka yi dare ka je ka rubuta ka je ka kawo to don haka mun zauna duka mu da sec ah, members wanda suke cikin wannan committee din mun zauna kamar da constitution ya faɗa mu rubuta a matsayin mu na tsaya cewa muna so mu dare kuma za mu kai na shari'a To amma ana zargin kan cewa ko shugaban jami'a daman eh, da bazar gwamnati kuke takarawa A ah, wannan ba maganar bazar gwamnati muna ga abin da ya kamata ne mu yi dan kowace jiha tana da nata damu common in ka duba muwa idan yau misali yanzu in za yin kato bayan kato a Lagos ko a Enugu ko a wani wuri mu a jihar Adamawa wata ba zai yiwa ba ke zaben ƙananan hukumomi eh in ka duba zaben ƙananan hukumomi daban kuma kullum kar ka manta zaɓe ne da kuma watakila shi ba kato ban kato ake ba kan sauri ne kawai a doka abin da ake kato ban kato. to sai dai kuma wasu kososhin jam'iyyar ma na ganin wannan mataki da shugabannin jam'iyyar suka ɗauka da walakin waya goro a miya alhaji muhammad ilyasu gamawa da su ne ma fa a kafa jam'iyyar apc a najeriya. abin da suke tare da gwamnati tsoro ne da ya sa su suke ga kaman in ba su mara gwamnonin nan baya ba kamar za a kore su to a yanzu kuma duk mutumin da har yana ikirarin an zaɓe shi in dai zaɓensa aka yi ko ex officio nawa ne ko adam oshomole bai isa ya kore shi ba me yasa kuke goyon bayan a tinke wato kato bayan kato abin da yasa muke goyon bayan a yi kato bayan kato saboda gwamnonin nan suna kirarin su gwamnonin talakawa ne to muna so mu gani gwamnonin nan na talakawa ne ko ba na talakawa ne suna yi dan kansu ne shine dalili wayansu kuma sun mayar jama'iyyar nan kamar kayan gado to jama'iyya ba kamfani ba bace barantana mutum ya ce ya gada to don haka mu abin da yasa muke so a yi yar tinke muna so a bambance tsakanin aya da tsakuwa wane ne talakawa suke so adama wane ne kuma yake cewa yake son talakawa a baki a zuciyarsa ba son su yake yi ba kamar gamawa shi ma wannan dan gani kashinin shugaba buhari ya ce aiko ba za ta masa uwa bindiga a ruwa sunana alhaji isa ahmed gonja state coordinator na buhari campaign Organization. zabe kato bayan kato ai manuniya ce muga kowa kana da jama'a ne ko baka da jama'a mai jama'a shine zai samu galaba shi yasa aka ce kowa duk talaka ya zo ya zaɓi wanda yake so to wanda ya ci zaɓen nan lallai mai jama'a ne na jama'a ne kuma koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya a wannan dambarwa na batu ke ko kuma a ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya